kin ji ko kin ji na gaya miki ki daina fita to inda gaske ne abin da kake faɗa kamar tsohon ji ƙanshin bakinka na ce kamar tsohon ji ƙanshin bakinka ai ba abin da zai sa ka fita gidan nan lafiya lafiya ka dawo lafiya ba kai bushe bushe ba a'a ah, wannan ba matsala bane assalamu alaikum alaikum assalam eh ba shi ke na zan kira insha Allah insha Allah ya ka ban haka kuma na ta jiran ka ai mun afuwa alaji wato abin da ya faru yaran ne kwata kwata ba sa nan shine dalilin da yasa na zauna wannan ma da kaina ne maka ai mun afuwa <laughs> to ya naga kuma dai da daya wannan dai na tabbata ba su fi kala biyar ba alaji wato wancan ma da kaga na kawo ai da ni da yaran muka haɗu muka yanzu kuma duk sun tafi hutu shi yasa na zauna na ga gwarin ni in ma da kaina wa'annan in Allah ya so ya da nan da sati ɗaya zan tattara shauran kala goma in kawo ma Allah ya so ya kaga ba na son haka da fi sabilillahi na gaya maka muna da bukatar kayan nan yarinyar nan gaba ɗaya kayan da za ta saka ba a da su a kusa shi sa kuma ku ne da da ku nace za ku yi abin da ya kamata kuma a zo a ce an sami irin wannan nakas bai kamata ba gaskiya Alhaji Ali ai kai ba za a yi ma haka ba gaskiya na gaya ma magana guda ɗaya satin nan ba zan wuce ba haba Alhaji kai ne fa ka zo da mu anan ba da ban kai ba Alhaji kwata kwata da tuni ma ba ma nan ko sana'a ma ba za mu zo na mi ba ni duk ba nan zancen nake magana ake ta hakkin ka abinda aka yi wannan wani abu ne daban hakkin ka kawai eh, an baka aiki kawai kai aiki a biya ka kudin ka yanzu dai ka tabbatar mana da sati da a samu kafin a shiga waɗancan haka ne gaskiya ne Allah ya saka da alheri ba ni ka magan nawa ne ragowar balance ɗinku eh dubu ashirin ne kirga waɗannan ka gani eh, in yaso sai mun nema transfer ɗin ragowar nawa ne aljanin dubu goma sha biyar ne to ba matsala bari maka transfer

ai zama za ki na ɗanɗana da zai abincin ya yake zauna muna ki ta din shashasha ce haka ake abinci da me da me ma ki kada kike wannan shirman naki haka ake girki saboda an ce ki ma mutane abinci sai ki ki ma mutane kwaba eh au ina tafiya ma ina magana tafiya zaki dan baki da hankali haka aka saki ki haka ake girki saboda ba kudin ku bane ko ba kudin gidan ku bane eh talaka baki san kowa ba kin zo barin ga ya miki kar ki ƙara ma mutane irin wannan shirman kin ji na ga miki gidan ku ne nan ina guri ga yaya kai kin ga kai ashe baka da hankali wai harka ce ko ko na kawo ta gidan nan ne zan taimaka girki to bari in gaya maka yanda kake takama kake jin cewa kai dan cikin gidan nan ne ita ma yar gidan nan ce kar in ƙara ganin wannan iskancin ba zan ɗauka ba a baya wannan gaskiya ne ai wannan ai disga ne kake wallahi a gaban wannan dakiki ne zaka tsaya kana mun wulakanci kana gaggawa magana kai kace me ai ka ji abin da na ci a gaban wannan dakiki ne ko sai na mai ma ko za ka fifita bare a kaina zan tattaka ka a gurin nan wallahi ba zan taku ba ka taka a kai akan wani zaka dan ban ma duka ba dan iskancin ka yarinya dan wulakanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa aqlib li khairin minha ashe zan ga wannan lokacin da idanuna tabbas kun bani mamaki ban taba ganin wannan abin ya faru a gidan nan ba sai a dalilin bakuwa ina ai wannan al'amarin ba zai yi a gidan nan ba anya anya kai haka ba za ta ci gaba da yiwuwa a cikin gidan nan ba tabbas ba zan ɗauki wannan al'amarin ba. Uma, don Allah ki haƙuri. Insha Allah haka ba za ta sake faruwa ba. Na yi kuskure. Na biyo shaidan ne. Har ya ni haka. Amma in Allah ya ba zan koma ba. Dan Allah ki haife mu. Umma matukar ban ga kin daina yin fushi ba, ba zan taɓa samun nutsuwa ba. Ban saba haka ba. kullum buri na a duniya shine in ga cewa na faranta miki rai in ganki cikin farin ciki idan kuma ya zama na abin da har ranki zai ɓaci kin ga me na kama kina, dan Allah ki hakuri umma Allah ya fi mana baki daya amin ni dai abin da nake so da kai ka ƙara hakuri akan hakurin da kake yi kai babba ne dole ne ka dinga shanye dukkan wani ɓacin rai ita shirya ai ta Allah ce ka duba ka ga yadda kake ɗaga murya a kansa kake ɗaga murya a kansa wannan abin ya yi matuƙar bani mamaki rana tsaka kawo yarinyar nan gidan nan a ce ta zo ta rikita al'amarin ku da kai da ɗan uwanka idan magana kake ta amana tsakaninta da shi wa ya fi buƙatar wane ne ka ta fi kusanci da kai akan mm, tsakaninta da shi hmm? gaskiya ne umma na san na kuskure kuma in allah yarda shine na farko shine na ƙarshe dan Allah ni dai bukata ta shine ki yafe ma kar ki ci gaba da yan fushi da ni kuma ina so in tabbatar miki da cewa ba wai na haka bane kawai da gayya ko ko a dama ina da niyyar ne haka sanin kanki ne kin san halin zaidu idan ban masa haka ba in ban biyo masa ban gida ba zai iya yin abin da ba shi kenan ba kada tarihi zo ya maimaita kansa shine nake gudun kada mu ɗauko yarinya muna da burin mu kyautata mata a faranta mata a inganta rayuwarta a mutunta ta a darasta ta kuma ya zama na shi kuma ya zo ya rushe abin da muka shirya wannan kawai shine ba na abu ba shi sa ne masa wuka wuka dan Allah ki haƙuri saboda haka kan da ƙara jin irin haka ta kasa ta sake faruwa a gidan nan insha Allah ba ta sake faruwa ki haƙuri shikenan

san da zo. Yawa Zulaiha. Don Allah ina so ka gafarta min. Na shiga damuwa matuƙa. Sakamakon abin da ya faru a dalilina. Ni da aka ɗauko ni domin a faranta min. Sai kuma ya kasance ni ce sanadiyar ɓataran dukkanin ahalin gidan nan. Wanda duk lalacewar uku na san tafi ɗaya. Idan ya kasance ni ce sanadiyar rabuwar kawunan ku ba zan taɓa samun sukuni a zuciyata ba. Ba komai Zulaiha, ki kwantar da hankalinki. Ki manta da abin da ya faru su. Kuma wannan abin kaddara ce. Allah baya taɓarin mumini ba tare da jarraba shi ba. Saboda haka wannan ki ɗauke shi a matsayin kaddararki domin yadda da kaddara mai kyau da mara kyau. dukansu imani ne kuma gyara bai taba zuwa ba face sai idan an yi barna so da haka sanin matsala ne yake sanyawa a nemo hanyar da za a bi a yi maganinta insha Allah. na san kafin zuwa nan kuna cikin farin ciki da junanku amma sanadiyar zuwa na, ba na so ya kasance na zama silar raba kawunanku ne ya amma ina so ka mun izini na koma inda na fito saboda ku samu kwanciyar hankali a tsakaninku ba na so ya kasance ni ce sanadiyar rabuwar kawunanku kuma zan so a ce kai ne za ka mai da ni da kanka kamar yadda ka ɗauko ni saboda ba na so na koma ni kaɗai hakan zai sa a yi tunanin na aikata wani abu mara kyau ne shi yasa aka koro ni haka zai sa na samu sassauci don kada na ci gaba da fuskantar tsangwama kamar yadda na taso a baya. Ki kwantar da hankalinki. Kada wannan abun kwata-kwata ya daga miki hankali. Har ki fara wai tunanin za ki koma gida. Ina so ki sa ranki cewa yanzu kika fara rayuwa a cikin gidan nan. Domin na riga na ɗauki alkawarin cewa matukar ina rai ina da raina da numfashi na. sai na samu miki da dukkanin farin cikin da kowane ɗa a duniya yake burin ya kasance haka zulaiha ɗan wata kamar yadda kika ce a baya ana tsangwamarki biki taɓa ɗanɗana daɗin menene so ba to na so ki sani amanar so ce na ɗauka amanar so da ka ɗauka ko ba za insha Allah nan gaba kaɗan za ki tabbatar da haka ga wasu kayan na karɓo miki su ci gaba da amfani da su na gode ya Allah ya saka da alkhairi ni da ke babu godiya a riga ya zama da fata na ki samu farin ciki domin ki cire dukkanin damuwar da ke cikin ranki ki manta da ita na gode ya na farki lafiya ga wata so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace tare nake amma nan turaren naka babu daɗi me zai hana ka je gurin umma ta baka turare mai kyau wannan ai sai dai turaren gafiya kuma kai hakuri abin da ya sa na zo gurinka insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba abu ne ban ji daɗi ba ta kace wai ba na ka. haba sai fa dan uwana ne Allah shine shidata duk duniya kai ne mutum na biyu da na fi kauna a rayuwata daga mahaifiyata sai kai duk wanda zan so a faɗin duniyan nan na ukun ka ne amma ka ce ba na ƙaunarka ya zan ji daɗin haka halayenka ne kawai ba na so da Allah zai sa ka gyaru ka zama mutumin kirki ka daina aikata irin waɗannan abubuwan da kake da na farin ciki da haka kuma da ka yi mamakin yadda za ka ga canji daga gare ni da ka ga irin yadda zan ci gaba da rayuwa tare da kai ba na jin daɗi da kake bujire mu amma ina ƙaunar ka zaidu Allah ma shaida ta kuma kai ma ka san haka sai dai wani dalili ya sanya kai mu mummunar fahimta wannan yarinyar da ka gane maka haka a gabanta raina ne ya ɓaci har na kasa sai ta kaina ka gane maka haka saboda na riga na mata alkawari zan samu mata da dukkanin farin ciki a rayuwa wannan yarinyar yar amana ce ban fahimci abin da kai so ka sanar da ni ba za ka san haka idan lokaci ya yi amma dai ni dai ta ka taimaka mu ka bani gudunmawa mu kiyaye mutuncinta da lafiyarta da addininta kamar yadda ne mata alkawari kuma babu wanda zai taimake ni gurin gudanar da wannan aikin bayan kai kai ne dan uwana don Allah ka bani gudunmawa kuma kai hakuri kai hakuri kai hakuri insha Allah zan sake maka abin da ne maka baya ba morning. da za su yi maka amfani na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 bai yi ki tsakani da na'im ba duk abin da kike zato tsakani da na'im ba haka bane da. sassauta kalamanki idan ke yar halakci ki kona mu bani baki Storia Screenplay Safe Life Safe. Sai na aurar da ke ƙarya kike yi. Ko producer Usman Aidati. Producer Abubakar Hussein Aramba. And directed by Mr. Mo. Oh my god. Why? Nayu? Me ya kafa kira na? Cikin ɗakin kwanciya ta kan tufa ta suna cin amana ta. Wallahi na yi nadamar tare ki da yayi Aliyu. ne shiga uku na lalace. Bani waki. Wato Lubna, duk lokacin da nake tare da ke sai in dinga jin wani irin shauƙin soyayya ke yana ƙara kama ni. Allah ko kowa ya san gaskiya sai dai son zuciya yana shiga nan. Abin da ni ma nake faɗa masa kenan. Amma da yake hauka ne a kwakwalwar shi ya kasa ganewa. Na gaya maka cewa ba zan baka auren 'yata ba idan ka ga Libuna ta aure ka sai dai ta canja uba ba dai ni ba. Haba Alhaji. yanzu da duk wannan magana da kake akan wannan yaron kake yin ta ke mata ta ce kuma dole ra'ayi na zaki wallahi kuma idan kika ki za mu samu matsala da ke karo da karo sai rago, mun kura sai a yanta kwakiyar duniya sai a cikin kasuwa a ina ne inda ake karo kuma a tashi lafiya babu shi rayuwa da tarko ina son ki gaya min menene sana'ar safras a wannan shekarar ya gama makaranta kuma yana kokarin neman aiki a yanzu haka ma yana sana'ar ranar ta kafinta Ka me? Kafinta? Make ma kin raina sana'a da kafinta ne. amma shi wannan mutumin sai ka ce ba musulmi ba lissafi ne ke canjawa a yayin da ake bambanta tsakanin ayar da tsakuwa a yayin kwankwasa kofa ne carab shi ma kwankwasa kofar ɗakin sa sai dai bai san wani irin mukulli ne za a bude da shi ba rayuwa da tarko ya na ganka cike da farin ciki ne wala na wata dukiya na samu wallahi na duniya gaba daya kaya gare ta. In ka auro ta ina za ka aje ta. Ban gane ba, ni a ina nake. A wannan kangon za ka aje. A kangon ne? Rayuwar tarko. A yi fatan ba wata matsala ko? Wala ba wata damuwa. Yanzu ma ka gani. hanya ne wallahi zan je gurin Hadiza Gabon. Hadiza Gabon? Yarinya yar ba yar wasan kwaikwayo. Eh ita, kana kallon fim ɗinta ne? Sosai ma kuwa. Kamfanin Shining Stars Musical Studio tare da haɗin gwiwar zauren nishaɗin Kannywood suka ɗauki nan muku shararren wannan series movie mai suna Rayuwa da Tarko. Wannan aikin da zan ba ku wuyarsa ta yi yawa don haka sai kun kula. In dai ka yarda da ni ka je gida kai kwanciyarka da mashari. Ba zan iya ba. kuma na gaya maka kada kai komai sai ka tuntube ni wanda ya dauki nayin wannan shiri AAC ko confirm wa alaikum salam kin ga ana rana ki shigo in ƙara sani kai ki gida ya hakuri sai dai ban gane ka Mashirin shirin Hamisu Ibrahim Eta wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8 da rabi na dare wanda take ka buga a jihar Kano ina karatun dental surgery technician a gaskiya muna da ƙwararrun malamai da kuma kayan aiki na zamani malamanmu suna samun goyon baya daga hukumar makaranta domin ba mu isasshen ilimin da ya kamata karatunmu nau'i iri biyu ne zuwa uku muna yin lectures a aji sannan practical session da muke zuwa asibitoci cikin gari muke da wata tsinanniyar kake waya da har kake kwance kake mata murmushi wata shegiyar ce gaskiya hankali kuwa ba ni da hankali ni zaka ciwo amana kake ha'inta ta kana munafurta ta kana waya da wata tsinanniya shegiya a nan a kwance ina so sanar ki shi tarki shirki nan da wata daya kana tare da kai shine mafarin sirrinka dauki su kin san cewa duk duniya babu wanda ya san sirrin ke da na sani idan kika kai ni bango zan fasa kowa ma ya sani sai da duk hukuncin da za mu ɗauka mu ɗauka daga ni har ke na tare da kai na samu labarin ka an ce ba ka da wasa akan ka kaga wannan so nake kala dattan min da shi to normal ne gwarzon mawaka mawakin da ake yayi gabas da yamma sannan kuma me zamu mu Allah shi ne mai zama. wannan gaskiya ne ga wanda ya gane hakan ba a'a wannan ba hujja bace idan ba wakar ka ba ba na sauraron kowace waka idan ba wakar ka ba ba na jin daɗin kowace waka idan ba wakar ka ba ba na kallon kowace waka a matsayin waka na tare da kai dan Umar UK Multimedia Presentation na tare da kai A story of a young man newly married to a young beautiful wife. The wise man says being suspicious in marriage is the end of the journey. Na tare da kai. She's suspicious of him meeting with other ladies outside and asks her friend to take him. Na tare da kai. Inna lillahi wa inna ilai raji'un. Me zai ji haka? Gaskiya na yadda mata zuciyar jarirai gare su. Duk wanda ya mutu baya bukatar irin waɗannan kalaman. Aikin za aikin wuce. akan irin wannan matsalar kike ta da hankali ne. zan iya daukan kowane irin mataki akan umar UK, wallahi wallahi ba zan kyale shi ba shiga zuciyar matata shine laifinsa dole umar uk ya karɓi horo mai tsanani daga na tare da kai kai ba so ya ga kai Sir, have you seen it? What is it, madam? It is in this newspaper. Emirates College of Health Sciences and Technology, Kano, has opened its portals for sales of 2020-2021 admission forms. Great! How about list of courses? It offers a three-year professional diploma on community health extension worker, pharmacy technician, medical laboratory technician, environmental health technician, health information management, and dental surgery technician. Professional diploma and diploma HND and and degree courses at affordable rate and in a serene environment with maximum security. Our hostels and extracurricular activities help in making your learning fun. ACOSAT, Citadel of Healthcare Professionalism. For more details, visit our website www.acosat.edu.ng or email us on acosatinfo at gmail.com. Social media handles Facebook, Instagram, Twitter, Hashtag ACOSAT.